يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da yabo da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah makagen halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum cikin ikonsa da yardarsa ya ba mu ikon haɗuwa a wannan wuni na hudu ga watan ramadan bayan hijirar ma'aiki alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekara ta 1437 wanda shine tara ga watan shida shekara ta 2016 miladiyya kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar jari'a a cikin garin bauchi a tarayyar najeriya a cikin wannan wata mai albarka na ramadan domin gudanar tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon allah maɗaukaki ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai muna nan a cikin suran nan mai albarka suratul araf jiya muna bayani akan abin da ya shafi aya ta tara. faɗin allah maɗaukaki wattakhadha ƙaumu musa min ba'dihi min huliyihim ajalan jasadan lahu khuwar ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين muna bayani akan wannan ayar sai lokaci ya kare mana za mu karasa bayanin da ya shafi wannan ayar sai kuma mu ci gaba da aya ta gaba a kamar yadda isra annabi musa alaihi salam muka ɗauko ta a cikin wannan sura mai albarka tiryan tiryan har zuwa lokacin da annabin allah musa alaihi salam ya je wa'adin da Allah maɗaukake masa na ganawa da shi kuma Allah maɗaukake magana da shi a to lokacin da annabi Musa alaihi salam ya tafi ganawa da Allah kamar yadda muka faɗa jiya asali annabi Musa yana tafiya ne tare da banu Isra'ila amma saboda shauƙinsa da ya je gana da Allah sai ya yi gaba sai ya bar annabi Haruna da banu Isra'ila ya ce zama khalifansa a lokacin da ya tafi to bayan ya tafi har Allah madaukake tambaye shi kamar yadda zo cikin suratul Taha wa ma ajalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala asari wa ajiltu ilayka rabbi litarda me ya gaggautar da kai ya kai annabin Allah Musa me yasa kai gaggawa kabar mutanenka yace su ma suna nan suna tafi a bayana wa ajiltu ilayka rabbi ya ubangiji na yi gaggawa zuwa gare ka ne litarba don neman yardarka domin yardarka ne nake nema sa na yi gaggawa ba wai don na watsar da su ba ne, ba dan ban damu da su ba ne, a'a saboda kwaɗayi na da na samu yardarka ne wajen ganawa da kai shi yasa dai haka to ubangiji ta'ala sai ya ba wa annabi Musa labari qala fa inna qad na qaumaka min ba'dika wa adallahum musabiri ubangiji ta'ala ce to fa mun mutanen ka bayan tafiyarka wa adallahum samiri wani mutum da ake ce da shi as-samiri ya batar da su to mun dauko magana akan waye samiri me kuma abin da yayi wanda cikin wannan sura Allah madaukaki bai yi bayanin da yawa tafsili dalla dalla kamar yadda bayani a cikin suratul baha ba shi wannan samiri din malaman tafsiri sun yi sabani akan daga ina yake wasu su ce ba ne in an ce kibdawa su ne kabilar fir'auna kenan a misra wasu ya daga banu isra'ila ne daga wata kabila da ake ce da su kabilar samirra shi yasa ake ce da shi a samiri saboda kabilar samirra yake kenan yana nan daga cikin yahudawa ne to haka malamai suka ta sabani wasu ma suka ce a ba daga kiftawa yake ba ba daga banu isra'ila yake ba daga wasu kabilu ne na daban yake ala ayi halin kowace irin kabila yake ba dai mutumin kirki bane domin ga abin da yi wa mutanen annabi Musa bayan tafiyar annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah madaukake ba da labari wa annabinsa Musa alaihi salam cewa ga can banu Isra'ila sun bata sun halaka sun koma bautar dan maraki faraja Musa ila qaumihi da asifa a lokacin da annabi Musa alaihi salam ya koma zuwa ga mutanen mutanensa yana cikin bacin rai yana bakin ciki yana fushi qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'adan hasala yace ya ku mutane na ashe ubangijin ku bai muku alkawari mai kyau ba ai Allah ya muku alkawari zai saukar muku da littafi zai saukar muku da shari'a me kuke gaggawa afadala alaikum al'ahad shin alkawarin da aka yi muku yayi tsayi ne yayi nisa ne am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum mu'idi ko ko kuna so ne wani fushi ya sauka daga ubangijinku da haka kuka saba wa alkawarin da na yi muku to duk wannan annabi Musa alaihi salam yana tambayin su yana tuhumin su da abin da yasa suka yi wannan abu to ubangiji ta'ala yana ba mu labari anan shine yace wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ajlan jasadan lahu qawar mutanen annabi Musa sun riki wani ababen wato ado alhuli wato gwalagwalai na ado shi ne suka tara shi a wuri ɗaya shi kuma samin ri sai ya zo ya masa wani siddabaru sai abin ya zamo yana yin kuka kamar irin kukan ɗan maraƙi shine wata kaza ƙaumu musa min ba'dihi min hulihim ijilan jasadan suka riƙi a ijilan ɗan maraƙi jasadan suka riƙe jikinsa suka riƙe shi ilahan a matsayin abin bauta lahu kuwarun yana kuka irin kuka dan maraki idan ka ji kace dan marakin gaske ne kamar yadda na faɗa jiya matan banu isra'ila ne suka yi aron kayan kibtsawa lokacin da suka samu suka samu tabbaci cewa Allah madaukaki zai taimaki annabi Musa alaihi salam akan fir'auna sai suka yi ta aron kayan adon su ganin cewa za su halaka in sun halaka kuma sun zama mallaka su to annabi haruna alaihi salam bayan tafiyan annabi musa ya san cewa ga abin da matan banu isra'ila suka yi da haka yace su tara wannan abin wuri daya suka tara shi tsibi guda daya to a lokacin ne shi kuma samiri ya wata dabara sa kamar yadda Allah madaukake ya ambata a cikin a cikin suratul baha annabi Musa ya zo ya tuhumi mutanansa abin da yasa suka bauta dan maraki sai kuma ya koma yana tambayan samiri menene abin da me sirrin yaya aka yi wannan abin فرجع موسى إلى قومه غضبان عاصفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفضال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم suka من أوكو ودكايا wani kayan بكايا ne domin ba kayayyakin su bane min zinatul daga kayan adam waɗancan mutanen fa qazafnaha sai muka ba muka jefa shi a rami muka tara shi da haka wannan samirin da ya zo wannan abin da ya samu sun tara a cikin rami Shi ne abin da ya yi wata dabara Ya yace basurtu bima lam yabsuru bihi فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت نفسي yace ni na ga wani abin da su ba sa gani ne na fahimci wani abin da ba su fahimta ba don haka sai na yi damka daga gurbin wurin takun manzan da yake zuwa wajen annabi Musa malaman tafsiri suka ce abin da ya faru lokacin da annabin Allah Musa alaihi salam zai tafi mala'ika jibril yana zuwa wajen annabi Musa alaihi salam to yana zuwa akan wata wata godiya yana zuwa akan abin hawa to wannan godiyar da yake da annabi Musa yake hawa a da Jibril yake hawa yake zuwa wajen annabi Musa sai shi wannan asamiri din sai ya kula duk gurin da wannan godiyar ta taka to sai ga yana motsi sai to akwai wani sirri a cikin wannan abu za a iya yin wata dabara akwai wani technology a wannan tun da kaga yana dan motsawa shine yace basurtu bi malam yafsuru bihi ni na fahimci abin da su ba su fahimta ba fa qabattu qabdatan min asarir rasul dan haka sai na je sai je debo damka daya daga gurbin da dabban nan ta manzon nan wato jibrilu take takawa fa nabattu yace sai na jefa akan wannan kayan gwalagwalan da su yana jefawa akan wannan kayan gwalagwalan sai suka haɗe a wuri ɗaya kawai sai suka rinka wani kuka kuwar kuwar kuwar kamar kukan dan baragi shine sai ce haza ilahu kuma ilahu musa fa nasiya yace wannan da ko yana kukan nan to wannan shine ubangijin ku kuma shine ubangijin annabi musa ma ya manta ne ya tafi yana neman sa alhali gashi nan to shine abin da ya faru ubangiji yake ba da labari a nan واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له duk da cewa wasu malamai suna da wata wata wata mahanga a wannan wannan wannan fahimtar akan cewa su suna ganin cewa waccan ayar ta cikin suratul daha da yace basurtu bima lam yasuru bihi qabattu qabdatan min athari rasul nabattuha suna ganin cewa wannan ma'anar ta farko da muka faɗa ba ita ce ma'anar da su suke ganin cewa ta fi zama daidai ba kamar yadda ibn ashur ya kawo cikin littafin sa at-tahrir wa tanwir kuma yace haka az-zamakhshari ya faɗa a cikin littafinsa al-kashaf yace wato ayar tana da wata ma'ana ce wanda ba a fili take ba abin da yake nufi basurtu bima lam yabsuru bihi faqabtu qabdatan min athari rasul wato daga cikin abin da Allah madaukake bawa annabi Musa alaihi salam shine ar-rasul anan ba jibrilu ba amana ta biyu kenan na fahimci wani abubuwa ne a irin saƙon da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi faqabattu qabdatan min atharir rasul dan haka sai na ɗauki wani ilimi daga cikin ilimin da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi fa sai ne aiki da shi akan wannan abin da suka tara shine ya bani wannan natijar ya bani wannan sakamakon ya zama na cewa har na samar da wani abu mai kama da dan maraki kuma yana kuka irin na dan maraki an gane ko kenan anan yana nufin cewa wato daga cikin ilimin annabi Musa alayhi salam ne ya gano na abu wanda su basu gano ba ma'ana ta farko kuma tana nuna cewa daga wato wurin da dokin mala'ika jibril yake takawa ne ya ga cewa akwai alamar wani sirri a wajen da haka ya ɗebo kasar ya zo ya dora akan wannan gwalagwalai sai suka zama cewa suka zama kamar wannan dan marakin malamai sun yi sabani akan abin da ya jefa masa wannan abin shin ya zama dan baraki ne mai rai ko ko a'a kawai jiki ne mutum mutumi ne amma yana kuka wasu na ganin cewa mutum mutumi ne abin saboda Allah madaukaki ya ce jasadan wasu suka ce a'a ai jasad ba a ce abu jasad ba sai in yana da rai da haka shi suka ce to abin yana da rai ne lokacin da ya jefa masa wannan abin sai ya zama abu mai rai kuma sai gashi na kuka to saboda dakikanci irin na banu isra'ila sai ce da su haza ilahu kuma ilahu musa fa nasi wannan shine ubangijin naku shine abin bautan naku kuma shine abin bautar annabi Musa din ba ai ya manta ne ya tafi neman sa to ubangiji ta Allah yace alam yaro annahu la yukallimuhu shin ba sa gani ne shi wannan dan marakin da suka koma suna bauta ba sa gani ne la yukallimuhu baya musu magana ta yaya za a yi abin da baya magana har ya zama abin bauta akwai wauta a cikin wannan al'amari wanda bai isa yi magana ba ba zai iya yin magana ba yaya zai zama abin bautar ka fi shi daraja kenan ka fi shi ka fi shi ɗaukaka domin ko cikin mutane da mai magana da maran magana wa ya fi daraja wanda yake magana ya fi wanda baya magana daraja to ya za a kai da Allah madaukake baka harshe har kana iya furtawa kana magana ka zo ka samu wani abu kuma tauyayye na kasashe wanda ko magana baya yi kuma ka tashi da abun bautar ka shine Allah madaukake yake cewa alam yaru annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila ko ba ya iya shiryar da su wani tafarki wanda yake na daidai shi fa baya iya amfanin kansa ma baya iya amfanin kansa kuma baya iya cutar da wani baya iya amfanin kansa balle amfani wani domin baya iya magana ma baya iya isar da sako alam yaro annahu la yukallibuhum wa la yahdihim sabila shine Allah madaukaki yace a cikin suratul Taha afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla wa la yamliku lahum darran wa la naf'a shin ba sa gani ne idan sun yi magana ai ba sa iya ba bayar musu ma'ana kenan duk wanda za ka yi masa magana bai mayar maka ba to ho bai cancanta ya zama shi ne abin bautar ka ba wato akwai abin mamaki kenan ga mutumin da zai je ya riƙi wani abin da baya magana in ka tambaye shi ba zai amsa maka ba amma kuma sai ka ɗauke shi shine abin bautar ka daidai yake da mutumin da zai je samu na cikin kabari ya kira shi yana neman ya biya masa bukatunsa afala yarawna an la yarji'u ilaihim qawla ba sa gani ne ba sa dawo musu da magana duk girman wali in ka je ka same shi a cikin kabari ya mutu an binne shekara 100 200 300 400 shekara dubu in ka kira shi zai amsa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum duk kiran da za ku yi ba za su amsa muku ba to amma abun mamaki sai ga mutum da hankalinsa da komai amma sai koma yana je yana kiran wanda in ya kira shi ba zai amsa ba wanda ka kira shi bai amsa ba ina zai iya biya maka bukatarka wala yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin suka rike shi a matsayin abun bauta ai ittakhadhuhu ilahan an shafe maf'uli na biyu domin ittakhadha yana daga cikin fi'ili da yake yake ta'addi zuwa ga maf'uli guda biyu amma nan sai aka ambaci guda daya الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تقل لتافنس أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن yace wata hikima ce Allah maɗaukaki ya yi dukkan ayoyin da suka zo da maganar bautan ɗan maraƙi da banu Isra'ila suka yi ubangiji ta'ala sai ya cire maf'ulin guda ɗaya baya kawo maf'ulin duka guda biyu sai ya cire maf'ulin bihi din kwata-kwata saboda ma'ana abun kunya ne ma har a rinka cewa ɗan maraƙi amma shine abu bauta ka ganin da ya yace wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijilan jasadan bai kawo maf'ulin bihi din da yake nuna cewa mai sun da rike shi a matsayin ne bane asalin maganar wattakhadha qaumu musa min ba'dihi min huliyihim ajlan jasadan ilahan sun riki mutanen annabi musa alayhi salam a bayan tafiyarsa sun riki kayan gwalansu abin adansu sun rike shi a matsayin wani dan maraki wanda yake jiki ne kuma suka rike shi ilahan abin bauta amma sai aka shafe ilahan din to a shanki bai da yin yake cewa saboda abin kunya ne ba a ɗauki anan maraƙi kuma a ce da shi ubangiji amma ka duba man yahdillahu fa huwal muhtad wanda Allah ya shirya da shi shine shirye yau da ka duba kasashen duniya da yawa waɗanda suka fi kowa ci gaba amma Allah in ka je gabu da suke bauta sai kai ta dariya sai kai ta mamaki yau in ana labarin mutanen da suka ci gaba a technology dole ka sa China ko kage ko kaso. so mun je shagon wani balarabe za mu kaya wata shekara a saudi arabia sai wani abokina na cewa ya eh, miko masa wani sai cewa ah, wannan china ne ba ya son china Ya ce ya duniya sun ne ya ce dan wana duk kayan duniya sin ne in ka saya ka saya ba za ka saya ba ka bari saboda ci gaban da china suka yi duk kayan duniya ya ce china ne kawai haka ne za ka sai kaya ka ga rubuta maka wata ƙasa daban amma daga china aka yi shi amma sai a hado shi sai a zo wata kasa kuma sai a hada shi saboda zai shigo da zai shigo da da abin nan za a hada kaya a Germany amma sai a koma China sai a hado shi yawanci kayan daga China suke zuwa sai ga China China China shi yasa duniya ta zama ko ila China ne to abin abin magana anan shine amma inda zaka je ka samu babu wurin da suke da yawan abun bauta kashi kashi daban-daban irin India da China a duniya duk abin da baka tsammanin ana masa bauta an kaje zaka samu suna bauta masa mutanen da fa suke da kwakwalwa irin wannan da basira amma zaka je ka samu suna bautan dan baraki a China akwai masu bautan bera suka ce bera shi da ubangijinsu ka duba lalacewa ina hankalin ina kwakwalwar ina basirar ina technology a india akwai masu bautan al'auran mace su al'auran mace suke bautawa suka ce duk duniya kowa ta nan ya fito don haka ba inda ya kamata a ɗauke shi a matsayin Allah kamar nan ka duba irin wannan sakarci da kwakwalwa da basira amma da yake shari'a ta Allah ne man yahdillahu fa huwa al-muhtad Allah ka kara mana shari'a na a'udhu billahi minash shaitanir rajim walamma tuqita fi قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين وبنجي تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما سقط في أيديهم يا إن سكينا داما أكن أبن سكا أيكتا ورأوا أنهم قد ضلوا suka tabbatar da cewa lallai fa sun bata qalu sai suka ce la illam yarhamna rabbuna idan ubangijinmu bai ji kanmu ba bai ji tausayin mu ba wa yaghfir lana idan ubangijinmu bai gafarta mana ba lanakunanna min al-khasirin lalle za mu zama cikin waɗanda suka yi hasara Allah ka tsare mu da hasara larabawa sukan ce saqada fi yadayhi idan mutum yayi nadama akan abin da ya aikata da da haka ubangiji ta'ala ce walamma suqida fi aidihim yayin da suka yi nadama akan abin da suka aikata suka tabbatar da cewa lalle sun bata to sai suka koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala suna neman Allah madaukake ya fi musu kuma la in lam yarhamna rabbuna suna cewa ya Allah in baka ji kayin mu ba wa yaghfir lana in baka gafarta mana abin da muka aikata baya ba lanakunanna min al-khasirin za mu zama cikin masasara malamai suka ce akwai hikima wajen hada gafarar Allah madaukaki da rahama duk inda ka ji Allah maɗaukaki yana magana alkur'ani sai ya haɗa gafara da rahama ka wasu daga cikin bayan Allah suna roƙon Allah gafara kuma suna roƙon Allah jin kai suka ce hikimar shine in ka nemi gafarar Allah maɗaukaki to Allah zai yafe maka abin da ya wuce ne yanzu in ka roƙi Allah maɗaukaki kuma tausayi ya tausaya maka to da tausayin Allah maɗaukaki zai baka kariya gaba kuma ba za ka sake faɗawa cikin abin da ka faɗa da ba ina fata an gane domin ko da an yafe maka in ka sake fadawa to ka fada cikin matsala har yanzu amma in gafarar Allah ta hadu da rahamar Allah to sai Allah madaukaki ya gafarta maka abin da ya wuce sai kuma ya tsare ka abin da zai zo gaba ya Allah ka gafarta mana kuma Allah ka tsare mu abin da yake kuskure ne na ta'ala ce walamma raja'a Musa ila qaumihi yayin da annabin Allah Musa alaihi salam ya koma zuwa ga mutanansa bayan Allah madaukaki ya sanar da shi kamar yadda muka karanta ayoyin cikin suratul Baha inna fatanna qaumaka wa adallahum samiri lalle mun fitini mutanenka samiri ya halakar da su ya batar da su to a lokacin annabi Musa kuma ya ga cewa zama bai same shi ba domin ga can matsala ta faru ga can banu Isra'ila sun sake komawa cikin halaka lokacin da annabi Musa ya koma zuwa ga mutanensa ghadban yana mai fushi asifan yana bakin ciki wasu malamai suka ce asifan wato ashaddul ghadab yana wato fushi wanda yake mai tsanani qala sai yace bi sama khalaftumuni min ba'di yace kai tan abin da kuka maye gurbi na da shi min ba'di a bayan tafiya ta a ajiltum amra rabbikum shin kun gaggauta ne akan umarnin ubangijin ku me yasa ba ku jira ubangiji ya muku umarni ba wa alqal alwah a lokacin annabi Musa alaihi salam ya jefar da alluna da suke hannunsa wa akhadha bi ra'si akhihi ya kama kan dan uwansa ya jirruhu ilaihi yana jansa zuwa gare shi ya kama gashin kansa yana jawo shi zuwa gare shi saboda yana aibata shi yana zargin sa da yayi sakaci qala yace yabna ubba ya kai dan mahaifiyata innal qauma sab'afuni lalle waɗannan mutane istab'afuni yabna umma yace ya kai dan dan dan mahaifiyata innal qauma sab'afuni ka sani fa lalle waɗannan mutanen sun raunana ni wa kadu ya qatuluna ni sun yi kusa ma kashe ni kar ka hada mun matsala guda biyu <coughs> bayan ga matsalar abin da na haɗu da banu isra'ila suka yi mini na yi ƙoƙarin in hana su domin ya musu wa'azi ya musu wa'azi ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى النبي هارون يا موسى هذه إيا إيا كسر يا موسى أما سيسك بجري بس بأمرنين النبي هارون عليه السلام bayan ya sai da su ya ku mutane ku sani lalle wannan fa an fitine ku ne da shi wa inna rabbakum arrahman ubangijinku ba shine Allah arrahman ba wannan dan barikin da kuka rika kuke bauta ba fattabi'uni ku bi ni wati'u amri ku bi umarni na amma sai suka bijire suka ce lan nabraha alayhi akifina wallahi ba za mu gushe ba muna dukufe a kansa muna bautar sa Allah ya tsare mu hatta yarja ilaina Musa suka ce har sai annabin Allah Musa ya dawo mana amma in dai bai dawo ba to aukan wannan za su tsaya suna bauta ashe kun ga annabi Haruna alayhi salam yayi wa'azi iya wa'azi to haka lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zo kama shi yake jansa yace innal qauma sab'afuni ce mutanen fa sun raunana ni sun fi ƙarfi na wa kadu ya qataluna ne sun yi kusa ma su kashe ni fala tushmit bi al a'da kada ka sa abokan gaba su yi mini dariya wala taj'alni ma al qaumi zalimin kada ka sanya ni cikin waɗannan mutane azzalumai kada ka dauka ni ma yayin ne domin nayi ya kokari na annabi musa alaihi salam lokacin da ya koma wajen mutanensa ya yi fushi radban allah maɗaukaki ya ce kuma asifan yana mai tsananin bakin ciki da fushi wanda yake nuna ashe ba laifi ne idan mutum ya yi fushi akan al'abarin allah akan abun duniya ne ba a so kai fushi ba a so kai fushi ba shi yasa ɗabi'ar manzon allah sallallahu alaihi wa sallama na na tace man taqama Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nafsihi qat manzon Allah bai taba yin uquba saboda an taba shi ba in yayi fushin ma manzon Allah sai hakuri ba zai dauki mataki ba illa an tuntahaka hurmatullah tace sai dai idan an taba al'amarin Allah to nan kan fa za a ga fushin manzon Allah za a ga bacin ransa to haka annabawan Allah suke in ka ci musu zarafi ba za su damu ba su dauki mataki akan ka ba amma kada ka taba addinin Allah to annabi Musa ya zo a cikin fushi qala yace bi sama khalaftumuni min ba'di kai tun irin khalifancin da kuka yi a bayana na tafi na barku amma ga abin da kuka tsiri tsura me yasa da kuka gaggawa maimakon su jira umarnin ubangiji domin annabi Musa alaihi salam ai ya tafi ne ganawa da ubangiji ko kuma sun san abin da ya tafi da shi da ya kamata su jira su ji umarnin Allah tabaraka wa ta'ala shine yake cewa kun yi gaggawa ne kun rigayi umarnin ubangijinku wa alqal alwaha yana dauke da alluna waɗanda maganar Allah maɗauki a cikin alluna wasu malamai suka ce waɗannan allunan attaura ne wasu kuma suka ce allunan da ake ba annabi Musa kafin a bashi littafin attaura ne aka bashi alluna to sai ya jefar da su ya yi watsi da su lokacin da ya zo ya ga abin da suka yi shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadifin imam'u Ahmad cikin Musnad da Imam al-Hakim cikin al-Mustadrak dan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce laysa al-khabaru kal mu'ayana إن الله عز وجل أخبر, أخبر موسى بما صنع قومه في, في العجل ولم يلقى ولم يلقي الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce wato labari ba kamar ka gani da idon ka bane yanzu ai ba labarin da ya kamata ya gaskata shi kamar labarin Allah ko Allah madaukake fa ya ba annabi Musa labarin cewa ga can mutanensa sun je suna bautan dan marigi amma lokacin bai jefar da alluna ba bai shiga cikin tashin hankali da bala'in damuwa kamar lokacin da ya zo ya gani kiri-kiri lokacin da ya zo ya gani kiri-kiri suna yi a lokacin sai bai san ma lokacin da ya watsi da allunan allunan da suke hannunsa ba da ji ba magana Allah ne a ciki amma saboda bacin da tashin hankali da yake ciki shine manzon Allah ce laysa al-khabaru kal mu'ayana wato duk abin da zaka baka labari ba kamar a ce ka gani da idon ka bane gashi dai annabi ne na Allah annabi Musa alaihi salam kuma Allah ne ya bashi labari da kansa amma duk da haka bai rikice ba sai lokacin da ya zo gani abin da irinsa an gane ko ya jefar da alluna wa akhadha bi ra'si akhihi ya kama kan dan uwansa a wannan sura ubangiji ta'ala ya nuna cewa kai kawai aka kama amma a cikin suratul taha ubangiji ta'ala ya nuna cewa annabi Musa alaihi salam ba wai kawai ya kama gashin kan annabi haruna ne kadai ba ya kama gemunsa da kuma gashin kansa duka yana ja ka sarra ya bashi ko aka kama gashin kai kuma kar ku manta annabi haruna fa yaya ne wa annabi musa alayhi salam ya girme shi amma matsayin annabi musa a wajen allah ya fi na annabi haruna wanne yasa annabi haruna yake annabi musa haruna yake girma annabi musa duk da ya girme shi da shekara uku an gane ko a cikin suratul baha yace yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam turqum qawli domin shi annabi Musa yana zargin annabi Haruna alaihi salam ne akan cewa me yasa lokacin da banu Isra'ila suka fara bautar dan maraki in ya kasa hana su ma me yasa ba zai bi shi inda yake je same shi gaya masa ba haka shi ya kamata a wajen sai yake gani amma shi annabi Haruna yana ganin cewa yayi daidai da haka yace la ta'khudh bi wa wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qabli yace ni na ji tsoron kada ka ce na raba kan banu isra'ila ne idan na tafi na bar su ka zo ka same su sun rabu wasu suna bautar wani abu wasu suna bautar wani abu suna rikici a su to zaka ce ai ni ne na tafi na bar su ni ne na raba su wannan shi yasa abin da yasa ban tafi ba kenan anan kuma sai yace innal qauma sabafun yabna ubba ya kai dan mahaifiyata wannan kalmar da annabi haruna ya faɗa malamai suka ce wato akwai nuna jawo hankalin annabi musa alaihi salam ya tausaya wa annabi haruna shi yasa bai kira babansu ba duk da cewa fa uwa ɗaya uba ɗaya suke tsakanin annabi musa da annabi haruna amma sai ce yabna umma a wata ƙira'a yabna ummi duka ana karantawa to malamai suka ce sirrin abin saboda dangantakar da ke tsakanin mutum ta wajen uwa ta fi nuna tausayi da jin kai akan dangantakar da take tsakanin wato bangaren uba in ka duba za ka ga cewa ko a society mu haka ne yanzu aka ce wannan kun hada baba da shi wannan aka ce kun hada mahaifiya da shi sai ka ga cewa tsakaninka da wanda kuka hada mahaifiyar nan kun fi jituwa kun fi tausayin juna kun fi jin shakuwa da juna akan wanda kuka hada uba gashi fa a shar'ance wanda kuka hada uba ya fi karfi domin yana za ka mutu ba ka da magada sai mutane guda biyu wanka ko yayunka guda biyu ɗaya kun haɗa uba da shi ɗaya kun haɗa uwa da shi waye mai gado wanda kuka haɗa uba da shi ne wanda kuka haɗa uwa ko sisim kuma ba zai samu ba wanda kuka haɗa uba ya tare shi saboda ya fi shi karfi amma kuma an ka zo ta ɓangaren wato kusaci da juna da shakuwa da juna da tausayawa juna za a ga cewa waɗanda suka haɗa uwa sun fi sun fi tausaya wa juna shi yasa annabi haruna alaihi salam saboda yana so annabi musa ya tausaya masa sai ya ce yabna umma ya kai dan mahaifiyata an gane ko innal qauma sab'afuni wa kanu yaqtulunani yace mutanen nan fa sun fa raunana ni iya raunanawa sun yi kusa ma su kashe ni fala tashbir bil a'da kada ka sa abokan gaba su min dariya bayan ga bakar wahalar da na sha wajen banu isra'ila kuma kai ma dan uwan nawa da ya kamata ka tausaya mun kai ma ka zo ka kuntata mini wannan naka sa abokan gaba na su mun dariya wala taj'alni ma alqawmi adh-dhalimin kada ka sanya cikin mutanen azzalimai ma'ana shi bai yi kama da wanda zai zama cikin mutanen da ya kamata annabi Musa alaihi salam ya tuhume shi da wannan laifi ba illa iyaka ya annabi Musa alaihi salam saboda bacin rai saboda an taba Allah domin ba abin da yake tada hankalin manzannin Allah kamar su ga an yi wa Allah kishiya abin da yawa daga cikin mutane wasu ke ganin sa ba komai ba ka yi wa Allah madaukaki abokin tarayya wasu da yawa daga cikin mutane suna ganin sa ba komai bane babu abin da ke daga hankalin annabawan Allah kamar su ga an yi wa Allah kishiya saboda girman abin da annabi Musa ya gani maganar Allah ne a hannunsa amma ya jefar da ita domin ko dai mu ce allunan attaura ne ko mu ce wasu alluna ne da aka rubuta ayoyin Allah maɗaukaki a jiki kafin a bashi a attaura suke dauki ko yayi ne ne dai maganar Allah madaukaki ne a ciki amma saboda tashin hankalin da annabi Musa ya samu kansa a ciki ya ga ana bautar wani Allah yayi jifa da su ba tare da ya sadi ba wanda yake nuna mana hatsarin hada Allah madaukaki da wani duk abin da zaka yi kada ka kuskura ka mutu kana hada Allah da wani domin shine laifi kwaya da Allah ya yi alkawarin ba zai yafe maka ba wanda ya mutu yana shan giya Allah zai iya yafe masa in ya ga dama wanda ya mutu yana zina in Allah ya ga dama zai iya yafe masa wanda ya mutu yana sata in Allah ya ga dama zai iya yafe masa wanda ya mutu yana duk wani aikin da ka sani in dai ba shirka bane in Allah madaukake ga dama zai yafe masa in ko bai ga dama ba to zai azabtar da shi gwargwadon zunubansa amma in dai yana da imani zai tafi aljanna amma ka kuskura ka mutu kana shirka to Allah madaukaki ya alkawari inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha in dai shirka ce to Allah ya alkawari ba zai yafe ta ba shirka ce fa Allah madaukaki ya ce yin ta yakan sa kabar sama ma ta ji kaban za ta tsagi takadu samawati wa tafaqqarna minhu وتنشق الأرض وتخل الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ walada? in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al qiyamati farda ubangiji ta'ala ce sama ta yi kusa ta tsatsage saboda an yi wa Allah abokin tarayya wa tanshaqqu al ardu kasa ma ta yi kusa ta tsatsage wa takhiru al jibalu hadda duwatsu sun yi kusa su farfado su gargaje an da aulin rahmani walala saboda an kira wa Allah an ce yana da ɗa yanzu da wanda ya ce Allah yana da ɗa da wanda ya ce Allah ba ɗaya bane yayi wa Allah kishiya wanne ne shirkarsa tafi yawa ko shakka babu mutumin da ya ce ga wani ba Allah ba ya ce shine Allah shirkarsa ta fita wanda ya ce Allah yana da da amma ku duba abin da Allah madaukake ke ba magana akan shirka shi yasa wannan shirkar duk lokacin da muka zo gaba akan ta ba ma wucewa kai tsaye saboda shine laifin da fi kowanne zunubi a duniya shine abin da ke raba tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba shine abin da ke tantancewa da yan aljanna da yan wuta Allah ka tsare mu da shirka na'am qala rabbi firli ubangiji ta'ala ce lokacin da annabi Musa alaihi salam ya fahimci cewa annabi Haruna ya iya kokarin sa yayi musu wa'azi ba su ji ne. qala rabbi sai ce ya ubangiji ighfirli Allah ka gafarta mini wa li akhi Allah ka gafarta wa dan uwana wa adkhilna fi rahmatik ya Allah ka shigar da mu cikin rahamarka wa anta arhamur rahimin Allah kai ne fiyayyen dukkan masu jin kai gaba daya annabi Musa alaihi salam yana neman gafarar Allah madaukaki saboda ubangiji ta'ala ya ce da shi wa ma ajalaka an qaumika ya Musa me yasa kai gaggawa ka buro jama'arka sai yake ganin cewa kama akwai zargi da Allah madaukake yake masa dan me yasa ya bar jama'ar tasa da ya bari man sai sun isa tare kafin ya je ya gana da Allah madaukaki to sai yake neman Allah madaukake ya gafarta masa kurakurai idan akwai laifi ta bangaren sa sannan kuma sai ya nema masa gafarar Allah wa dan uwansa Haruna wali akhi ya Allah ka gafarta wa dan uwan nawa wa adkhilna fi rahmatika ya Allah ka shiryar da mu cikin rahamarka Allah madaukaki ka shigar da mu cikin cikin jin kanka wa anta arhamur rahimin kai ne sai fayyan su jin kai annabi Musa alaihi salam ya nemi gafarar Allah wa kansa sannan kuma sai sai nemi gafara wa dan uwansa da yawa daga cikin malamai suna cewa haka ya kamata ladabin addu'a ya zama duk abin da zaka roka wani to kafin ka roka masa ka roka wa kanka tukuna an gane ko kaga annabi Musa alaihi salam ya ce rabbi gfirli rabbi gfirli wa li akhi haka ma annabi nuhu alaihi salam yace rabbi firli wa li walidayya wa liman dakhala baiti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazid adh-dhalimina illa tabara ma'ana sai ne shi ma ya roƙa wa kansa sannan sai ya roƙa wa ya roƙa wa mahaifansa ma sannan ya roƙa wa sauran mu'mini haka shi ma annabi Musa alaihi salam anan sai da ya roƙa wa kansa sannan ya roƙa wa dan uwansa Haruna alaihi salam duk da cewa in shi Allah madaukake in dai ka roke shi ka roƙa wa wani alkhairi to Allah madaukaki yana sa mala'ika mala'iku su ce wa laka mithluhum yanzu idan zaka bude kai addu'a wa wani bai san ma ka masa ba ka ce Allah madaukaki ka ji kan wani to sai mala'iku su ce wa laka mithluhu kai ma mun maka wannan addu'ar in ka ce Allah madaukaki ya ba wani lafiya kai ma sai mala'iku su ce wa laka mithluhu duk abin da ka roga wani dan uwanka musulmi to sai Allah madaukaki yace mala'iku za su ce walaka mithlu shi yasa addu'a wa dan uwa take da muhimmancin gaske kada kai bakin ciki wani dan uwanka dan ya nemi kai masa addu'a in kai masa addu'a ba kai hasara ba domin da addu'arka da addu'ar mala'iku wanne yake ganin za ta fi saurin karbuwa addu'ar mala'iku domin kai mai saɓo ne su kuwa la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna dan haka kai kar ka addu'a kai kai ma za a maka na'am innal ladina taqadu Allah mai girma da ɗaukaka ya ce innal ladhina takhadhu al-ijla lalle waɗanda suka riki ɗan maraƙin nan suka rike shi mai a matsayin abin bauta sayanaluhum ghadabun min rabbihim lallai fushi zai haɗu da su daga ubangijinsu wa zillatun da kuma ƙasƙanci fil hayati duniya a gidan duniya wa kazalika na muftari muftari ubangiji ta'ala ce haka nan muke sakawa azzalumai masu ƙirƙire a cikin addini ubangiji ta'ala yana faɗa wa banu isra'ila waɗanda suka riki ɗan maraƙi suna bauta Inna lazina takhadhu ijla nan ma kamar yadda muka faɗa a baya ubangiji ta'ala an shafe mu ya an shafe maf'ulin bihi a cikin maganar ai innal ladhina takhadhu al-ijla ilahan waɗanda suka riki dan maraki a matsayin abin bauta amma kamar yadda muka faɗa a baya a sheikh muhammadu aminu shankizu rahimahullah yace saboda abin kunya ne a ce mutum ya raki dan maraki a matsayin ubangijinsa abin bautarsa shi yasa ba a ambaton abin bautar kawai sai a ce innal ladina takabbara ijla waɗanda suka riki dan maraki suka rike shi be suka rike shi abin bauta to ubangiji ta ala ce sayanalhum ghadabun bir rabbi za su haɗu da fushin ubangijinsu menene fushin ubangijinsu nan wasu malamai suka ce ana nufin a duniya domin annabi musa alaihi salam lokacin da banu isra'ila suka gane abin da suka ke na bata suka tuba zuwa ga allah to ya ba su shawari akan su tuba zuwa ga allah tabaraka wa ta'ala su tuba zuwa ga allah madaukaki bari'in wanda shine bakage halitta su to a lokacin sai allah madaukaki ya sharɗanta musu za a karbi tuba su amma da sharaɗi faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum ku kashe kanku da kanku aka ce sharaɗi ne in suna so a yafe musu sai sun yi sai sun kashe juna haka kawai su zo su yaƙi tsakanin su kowa yana kashe wani wani ya kashe wani wani ya kashe wani daga baya sai kura shi lafa shikenan sai a ce an yafe musu wannan zai nuna maka irin jin kai da tausayi da rahmat da Allah madaukake al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk laifin da kai komin yawansa kana daga hannu kace ka tuba ga Allah madaukaki sai Allah ya yafe maka haka Allah madaukake alkawari qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim da ka tuba daga wannan laifin tsakaninka da ubangijin ubangijinka shikenan sai Allah ya fi maka amma ka duba su laifi suka yi aka ce ta sai sun kashe kansu da kansu kafin a karɓi tubarsu zalikum khairul lakum inda bari'ikum wannan shine mafi alkhairi a wajen ubangijinku bukakin halittar ku fataba alaikum kuma kuka yi hakan sannan Allah ya karɓi tubanku to malamai suka ce sayanaluhum ghadabun bir rabbim za su haɗu da fushin ubangiji shine fushin ubangijin da suka haɗu da shi ubangiji ta'ala ce ba zai yafe musu ba har sai sun kashe kansu da kansu kaga ai fushi ai fushi sannan wa zillatun fil hayatid dunya za su haɗu da kuma kaskanci a gidan duniya shi kuma kaskancin gidan duniya shine abin da Allah madaukake wa yahudu ya zama na cewa duk inda suke ababen kyama ne suka kasa samun gindin zama a ko'ina a duniya ya zama da cewa suka warwatse kan suka zama bakaskantattu suna tafiya da ɗakinsu da abincinsu da abin shansu ba su da gari nasu ko ina garinsu ne wanda ya ishe shi kaskanci a sai duk inda za su je ba a sha'awar su zauna a wurin shekara da shekaru da yawa yahudawa suka yi ba su samu gindin zama ba sai a shekarun da aka kirkiro musu isra'ila aka zaunar da su a wurin aka ba su gindin zama sannan suka samu kasa mai zaman kansu amma da haka suke warwatsa a duniya sun rasa inda za su zauna ko ina suna cikin kaskanci idan mutum zai tafiya yana tafiya da gidansa ne tafi da gidanka ne dama da ake cewa duniya ba yarda ba yahuda shi yana tafiya da ɗaki ne inda ya je ya sauka nan ne gidansa nan ne ɗakinsa saboda kaskancin da Allah maɗaukake ya musu wasu malamai suka ce ghadabun min rabbin fushin ubangijin nan wato shine a ranar tashin alkiyama za su haɗu da fushin Allah maɗaukaki wa zillatun fil hayati duniya kaskancin gidan duniya kuma shine abin da aka ce su karkashe junansu domin akwai kaskanci cikin cewa kana ji kana gani a ce ku rinka kashe junanku kuma haka Allah maɗaukake musu kafin ya karɓi tubarsu ubangiji ta Allah kashin aya yace haka na ake saka waɗanda suka kirkire duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin addinin Allah kamar yadda Yahudawa suka kirkiri wani abin bauta ba Allah ba ubangiji ta'ala ya ce zai haifar musu da wato zai gadar musu da wato fushi za su haɗu da fushin ubangiji sannan kuma za su haɗu da ƙasƙanci to haka sufyan ibn uyayna rahimahullah yake cewa haka dukkan mutumin da ya kirkiri wata bid'a a addini to Allah madaukaki zai haɗa shi da fushinsa ba zai rabu da fushin Allah ba kuma ba zai ba zai rabu da ƙasƙanci ba a rayuwarsa ta duniya da lahira dan uwa bid'a tana daga cikin abin da Allah madaukaki baya so domin mai yin bid'a shi ma ya mai da kansa wani matsayin Allah ne wanda yake kirkiran wani abu a cikin addinin Allah ya ce wannan addini ne to shi ma ya mai da kansa Allah ne domin Allah madaukaki shi kadai yake da mai shar'anta abu ya ce wannan ita ce shari'a ku yi to duk lokacin da wani ya kirkiro wata ibada babu ita cikin addini sai ya ce ku yi wannan abun a matsayin ibada to fa ya kirkiro wata shari'a ne ba wanda yake kirkiran shari'a kuma sai Allah madaukaki kun ga kenan ya sa kansa a matsayin Allah tabaraka ta'ala ne ina fata an gane da haka sufyan ibn uyayna yake cewa to ba su kadai ba ba yahudu kawai ba duk mutumin da ya riki bid'a yace ita ce zai mata gata ita ce zai mata kwalliya ita zai yi kira a zuwa gareta ta ya zo ya karkasa ya ce ai bid'ar akwai mai kyau ai akwai mara kyau akwai kaza akwai mustahabbiya akwai wajiba akwai makaruhiya akwai wane ne duka gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kudin gore ya mutu yace kullu bid'atin balala haka manzan Allah yi yace dukkan bid'a manzon Allah yace bata yanzu ya rage maka ko dai ka bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bid'a duk bata ce ko kuma ka bi wasu kashe-kashe da wani ya zo ya kirkiro yayi bid'a yayi a cikin bid'a ya dan ya gadar ya koya maka bid'a sai ya zo ya samu addinin sai ya ce wai bid'ar da manzon Allah yake duka bata ne sai yace wai tana karkasuwa akwai wajiba akwai mustahabbiya akwai makaruhiya akwai kaza akwai kaza akwai kaza wanda annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ingantacce ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar iyyakum bi muhdathatil umur haka manzon Allah ce ku kiyayi kirkiran abu a cikin addini wani lokaci sai kaga suna dabaru saboda zuwautar da hankalin mutane sai sai to ai bid'a kan kowa ma yana yi ai lasfika a masallaci ma bida ne kafin ma a masallaci ai bida ne shiga jirgi ka je makka ai shi ma bida ne kaza kaza shi ma bida ne to sai ku daina yi cin tuwo ma ai bida ne ko annabi ya ci tuwo ne haka suke yi saboda su wautar da hankalin mutane amma bida yan wa musulmai ba ta shiga cikin abu sai abin da aka ce wannan abin ibada ne ba wata manufa a kansa sai ibada ibada ce ainihi ibada ce maqsuda shine anan bid'a take shiga last week ai ba ibada ce mai zaman kanta ba shi yasa zaka gani a masallaci kuma zaka gani a coci haka ne ko ba haka bane sannan mutanen su Bob Marley ma zaka ga sun sa last week su ba saboda zaka gane cewa harkar addini ake bana nan kawai wani abu ne da ake amfani da shi kowa ya amfani da shi akan abin da yake ganin yana so wanda yake so yayi addini da shi yayi wanda yake so yayi shashanci da shi yayi wanda yake so ya bid'a ma da shi yi an gane ko ba kaya ne kaya ne na addini ba kaya ne na hidimar duniya ina fata an gane wannan wurin bid'a ba ta shiga in an ce bid'a wadda addinin musulunci ya hana to bid'a a cikin addini abinda ibada ce bi ainiha shi kansa abun bi ibada ne yanzu in na dauki lasifika na hura zan samu lada amma ina ce Allahu akbar zan samu lada ko ba zan samu ba ashe ba speaker ne ladan ba cewa Allahu akbar din shine ne shine ladan da haka shi yasa mai karatun alkur'ani ko a masallaci in ya dauka sai ya ce Allahu akbar tasbih yake yi sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar ko sai ya ce bismillah bismillah Allahu akbar in a wajen mandula ne kuma sai ya ce alo alo saboda kowa kukan gidansu yake ko kowane tsuntsu aka ce kukan gidansu yake ashe kayan ba na addini bane wannan ba wai addini kawai ake nufi da shi ba amma magana sallah ba abin da ake nufi da sallah sai ibada maganar ambaton Allah ba abin da ake nufi da shi ne sai ibada azumi ba abin da ake nufi da shi ne sai ibada duk abin da ka sani ibada sai bi ainihi to anan ne abin nan anan ne anan ne bid'a take shiga an gane ko shi yasa Allah madaukaki domin ya nuna mana hadarin yin bid'a sai yake nuna duk wanda yake yin bid'a to lallai in shi ya kirkiro to ya ɗauki kansa a matsayin Allah ne in ku kirkiro masa aka yi aka bashi yake yi to ya ɗauki wanda ya kirkiro ɗin a matsayin Allah am lahum shuraka'u am lahum shuraka'u am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah Koko suna da wasu ababen tarayya ne waɗanda suke hada su da Allah shara'u lahum min ad-din wanda suka shar'anta musu addini ma lam ya'zan bihi Allah abinda Allah bai izini da shi ba domin shi babin ibada ba ka yi sai an ce ka yi an gane ko babin ibada ba a ba ka yi sai an ce ka yi duk abin da gazo kana yi na ibada zan tambaye ka ne in ce ina ka samo dalili kada kai kuma ka ce mun to kai kuma ina aka ce kar a yi ka ga suke in ka ce ina ne dalilin wannan abin sai ka ce to kai waye ce kar a yi shi ba addinin ba a yi ne sai an ce ka yi da ba maganan kar an ce kar a yi in dai ba a ce a yi ba to an ce kar a yi kawai shi kenan magana ta kaji in dai ba a ce maka ka yi ba to an ce maka kar ka yi ne domin an ba mu ka'ida cewa ba a yi sai ka ce a yi yanzu duk lokacin da na ce in na ce ka yi ka yi an gane ko mai gyaran mota ne misali ya bude inji yana gyara sai ce shiga cikin na ce ka bada wuta ka bada wuta za a yi testing ne ko yanzu lokacin da sai ka danna totur bai ce ka danna ba ba zai ce me yasa ka danna ba zai faɗa kai kuma baka da ka ce ai baka ce ka danna ba ko kuwa saboda dama na ce maka in na ce ka danna ka danna kenan in ban ce ka danna ba fa kar ka danna ke to ai mutum ko mun gwaran cin ya kamata a ci a gane wannan ina fata an gane haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiya wa sahabbai sai aka ce ihdas din ai kirkira sai yasa sai man man man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa duk wanda ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna ba umurnin mu akan sa ashe kenan sai an maka umurni ga bukai fa huwa raddun amir masa man ahdafa fi amrina hadha duk wanda ya kirkiri wani abu cikin wannan al'amarin namu wai me al'amarin su in manzon Allah ya ce al'amarin mu me yake nufi dan Allah duniya tana gaban manzon Allah ne hadda zai ce al'amari na idan manzon Allah zai magana akan duniya sai ya ce antum a'lamu bi umuri dunyakum haka yake fada ku kuka fi sanin al'amarin duniyar ku haka manzon Allah yake fada amma idan zai magana akan abin da ya shafi addini sai ce nan kuma al'amarin mu da haka shi sa ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd da haka yan uwa shi abin da yake ibada ba a yi sai an ce kayi in ba a ce kayi ba to daidai yake da an ce baka kar kayi saboda an riga an ba mu ka'ida alqur'ani ya ba mu ka'ida am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah sai Allah yayi izini manzon Allah ya ba mu ka'ida man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa amma al'amarin duniya fa shi komai halal ne sai abin da aka ce kar shi ne ba za ka yi ba yanzu ba zan zo in sa hula zanna bukar sai ka ce mun sai na kawo maka aya ko hadisi da ce in sa zanna bukar ba domin sa zanna bukar ibada ce shi sa kaga Usman zai sa ko ba haka bane sannan kuma John ma zai sa in yana so ko ba haka bane saboda ba ibada ba ce al'amari ne na al'ada in yayi maka kasa wanda ya ga damar ya sa dara ya sa dara wanda ya ga damar ya sa ta bani kasha hadisi irin ta <laughs> ta mun haka wasu ke cewa wai ta bani kasha hadisi wasu kuma su ce mata wai tashi kashi kafiya na ci wai ga alhaji ne ya dawo shine ka je ka nace sai ya baka wani abu shine ya jema maka ita ce tashi kafiya na ci yan uwana wallahi babu alkhairi irin rayuwa akan alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya Allah ka raya mu akan bin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ka tashe mu cikin mabiya alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama za mu tsaya anan saboda lokaci abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa sa abin da muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma atubu ilayk